Yanzu haka mahawarori ne suke ci gaba da zafafa a arewacin jamhuriyar Nijar tsakanin kungiyoyin da ke fafatakar kare haƙoƙin jama'a game da rashin tasirin dokokin da hukumomin ƙasar suka ɗauka da ma ayoyin doka da majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta amince ma a can baya domin daƙile kwarar bakin haure a arewacin ƙasar inda a garin Dirku mahukumta suka tabbatar da ceton bakin haure 92 da jami'an tsaro da ke yawon sintiri suka yi tare da gudunmuwar wani ayarin wata kungiya mai zaman kanta a iyaka da kasar libya abin da ya sa malam shafaru memba a wata kungiyar kare haƙƙin dan adam cewa dokokin da hukumomin kasar suka ɗauka game da wannan lamarin sun kasa kai labari an tsatsare an kawo soji nan an kawo jandarma nan shi ya kai suka yawanta hanyoyi duk wani matsalar ta da wannan doka wadda ba to daidai da rayuwar mabu a nan cikin arewacin ƙasa. Ganin cewa dokokin da hukumomin suka ɗauka sun takawa waɗansu burki a kan wannan lamarin ana ganin waɗansu kuwa daga cikin masu wannan aikin suna bulluwa da sabbin saddabaru. Fasaje zai tasowa kamar mutum goma su taso da Cote d'Ivoire, mota daga Libya za ta tasowa daga nan daga can za ta tasowa ta ɗauke su nan stai. Wadansu su buta ta Tanit, wadansu su buta Cinta, wadansu ma yanzu in suka doki fasaje daga nan sai sun buta ta Ingil suke kewa stai. Kasancewar jamhuriyar Nijar memba a kungiyoyi da dama na nahiyar Afirka da ke baiwa 'ya'yan nahiyar ta Afirka damar zagayawa a cikin walwala ba tare da wata tsangwama ba shi yasa waɗansu ganin cewa jamhuriyar Nijar bata kamata ta saɓawa waɗannan da ke ba da damar sakewa wa 'ya'yan nahiyar ta Afirka domin su kai su kawo da su da dukiyoyinsu a cikin ƙasar da zaran sun cika ƙa'idodin da ya kamata. ta su dipitocin nan me yasa ba su yi dogon nazari ba su gane illar da wannan abun zai kawowa ga talakawa an fi son a gera masu rai a bata ma wasu wanda yake namu ne. Duk da ɗaukar waɗannan matakan har yanzu 'ya'yan nahiyar Afirka da dama ne ke saka rayukansu a cikin hatsarin ko a mutu ko a yi rayuwa amma sai sun yi yunƙuri domin gwada sa'ar su ta neman zuwa ƙasashen turai. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.